A ƙarƙashin shirin tallafin ne, gwamnati ta ce za ta ɗauki malamai dubu ɗari biyar, sannan ta ba matasa mata da maza sama da miliyan goma ayyukan yi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Daga dukkan alamu, an dosan mu shekara ɗaya da kusan rabi bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wannan alƙawalin wani abu da ya ɗauki hankalin kwamitin tsare-tsaren kasafin kuɗi na majalisar wakilai a ƙarƙashin jagorancin Honorable Timothy Ngolu, PDP Fanshin Kanke Kanam a jihar Plateau. In za a yi wannan abun fa a duba duba shi da kyau saboda kada a je a yi kuskuren da da aka yi kwanakin baya wancan program na su napep e da su pap na su wane ne suka mutu don in an ci gaba da shaka ba za a samu riban ba za a bada kudi kudi zai zuba a kasa ne kawai ba za a ce ga kudin nan a baka saboda ya taimake ka a hada ka in kai injiniya ne a hada ka da aikin injiniya saboda ko ranar da wannan program ya kare ka riga ka koya wani abu za ka bar wurin ma ka je ka nema aikin injiniya a wani wuri ka yi muna so har yanzu mu san yaya za a yi su wane ne za su yi wakilai national assembly wakilai state assemblies wakilai local government a sa su a cikin wannan abun ba inda za ka je e local government da za ki je wanda ba za ki fara da local government chairman da officials nasa ba so in an ce ah, yaya za a je a yi wa zai kira miki mutanen yaya za ki yi ki san mutanen da suna kauye yaya za ki san wanda yana aiki wanda baya aiki duk wannan yan siyasa ne su kuma wani lokaci suna tsoron yan siyasa in an sa su a ciki ba za su abin to ba masu wa'azin aikin gwamnati wanda sun fi yan siyasa babu because mu ne a 360 din nan kai mana magana yau kace kana son mutanen garin ka su ji wannan abun kafin ranar ladi senator zai je da nashi memban eh, eh, majalisar tare zai je da nashi house of assembly kafin ka sani sati daya kowa ya ji yanzu ma mu membobi ma muna tambaya ne menene portalin ya ake yi balle jama'an da suke gida muna shawarce gwamnati wannan program din yana da kyau amma fa in ba a san yadda za implementing nashi yadda zai kawo albarkun da ya kamata ya kawo ba za mu yi asara kuɗin nan zai tafi yanzu shekara ya kusa ya kare kuma ba a fara ba yaushe za a gama da 2016 a zo a fara da 2017 damuwanmu kenan. A wani hali ake ciki yanzu akan wannan shiri da gwamnati ta alkawalta wa 'yan ƙasa tambayar kenan da na yi wa mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin ayyuka na musamman hajja Maryam Uwais ga abin da ta ce. Abin da dai aka National Assembly suka ce sun yadda a bayar 500 billion amma saboda duk abubuwa da suke faruwa yanzu ana ta fashe-fashen inda za a samu mai an rage kuɗin sosai don haka ba za mu iya yin yadda muka yi niyya ba amma muna ragewa daidai gwargwado yadda za mu iya mu ga cewa dai gwamnati ta cika alkawarin da ta yi wa mutane za mu soma da kaman dubu uku a hankali a hankali sai mu cika tun da har shekara ɗaya ne muna fatan cewa dai yanzu kuɗin da muka samu za mu iya eh, ɗaukar mutane dubu uku madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya